This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 42 da kuma 62. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da kuma Dalon FM. kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe aka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku ji rahoto na musamman akan muhimman abubuwan da suka faru a shekarar da ta gabata. Kana kuma na hira da shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya, Comrade Ibrahim Khalid, amma duk waɗannan fa sai kun cika kun labaran duniya. To jama'a barkamu da malicin nan. A Najeriya jiya wani dan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa daban a bakin kofar wata coci da ke Gombe a can arewa maso gabacin Najeriya ana dab da shigowa sabuwar shekarar nan da aka fara a yau. Jami'ai sun ce bam ɗin dai bai kashe kowa ba amma wasu sun ji raunuka. masu gadin cocin ne suka tare dan kunar bakin wakin suka hana mashi kutsawa ciki sai dai kam an yi asarar rayuka ta zoma da ta kaure a yankin mangun jihar plateau nigeria kamar yadda zamu ji a wannan rahoto na zainab babaji Wani rikici ya barke a ƙauyen Kantoma da ma wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar Mangu da ke nan jihar plateau inda aka sami hasarar rayuka da yanzu haka hukumomi ba su tantance adadinsu ba. A cewar kansila mai wakiltar Mangu Hale, Yale Abenego, Rikicin ya fara ne tun ran Lahadi bayan kisan gilla da aka yi wa wani mutum da ya kasance delegate a zaben fidda gwani na PDP da aka gudanar a kwanan nan. Uh, a drug ne a Munguha Ward kenan. Hmm. da aka shiga gidansa aka yi sallama sai aka kashe shi. Sai ranar Tuesday wani dan angon da abokinsa sun fito suna haurowa misalin karfe shida na yamma. Sai suka harbe daya daga ciki sai suka yanka kan. Da muka aka ce to abin da za a yi a mobilize a haɗa matasa so da abin. jinin nan da aka ɗauka kan da aka kashe kan aka yanke sai aka bi kafan jinin aka bi kafan jinin sai aka ka samu jinin a cikin rigan wani fulani a gidan wani fulani sai shi mutumin ya ce ba za a shiga masa ɗaki ba sai shiga ɗaki sai je doka bindiga AK47 sai buɗa mana wuta a wajen har ya harba mutum da ya a nan take sai fada ya tashi sai aka fara kone-kone a wajen jiya da yamma sai muka ji cewa su fulanin sun mobilizin kansu sun kai wajen saba'in da biyar kuma dukansu suna da manyan bindigogi AK47 suka zo suna ta harbi suna ta harbi sosai hmm. suka je suka kashe mutum takwas da suka kashe mutum takwas suka kokkore gidajen mutane a wajen gaba daya gidajen da suke siye a gurin yanzu ba yawa na kuma zanta da wani bafin latani mai suna Habibu wanda ganau ne a wurin da rikicin ya auku shekaran jiya ina ne makiyayan da suke kiwon dabbobin su a kan yankin kasan mangu aka kora musu shanu aka kashe wani babban ne daya daga cikinsu to yau da safe wasu daga cikin su sun koma neman shanu kuma sai rikicin sake barkewa aka bi su ana harbe su an wasu daga cikin su sun biyar an kashe su sannan kuma sojoji da wanda suke kwace wanda suka kwace man shanu sun biyo su gaba sun zo sun kore su a gidajen su sun kona musu gidaje sun kashe wasu daga cikin su a yanzu inda muke magana na akwai gidajen da suke cin wuta ina nan a kusa da wajen sannan kuma watakila za su ji ana harbi ma a yanzu inda muke magana na su inda ake harbi a yanzu kuma inda muke magana na su da wanda suna nin an kore su an kashe biyu daga cikin su su sojoji suna nan suna nan a gaban su aka kona rigajin fulani kuma a gaban su aka kashe fulani kuma a gaban su yanzu inda nake magana nan da ke ana ana rusa musu gidajen su inda suke zaune Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura sai dai bayanai na nuni da cewa jami'an tsaron sun kai ɗauki a wurin da rikicin ya tashi. Su ma al'ummar yankin mahaɗar yalwan shandam da lantan ta kudu sun buƙaci a girke musu jami'an tsaro kasancewar yadda ake kwanton ɓauna ake kashe mutane a hanyar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington. Farashin man fetur yana ci gaba da mummunar faduwa wace rabon aga kamar ta tun shekarar 2008. A lokacin da aka rufe kasuwannin man fetur na duniya a ƙarshen shekarar da ta kare jiya ta 2014, an lura cewa farashin ɗanyen mai na Brent da ake haƙowa daga ƙuryar tekun arewacin duniya ta North Sea da kuma wanda ake haƙowa daga rijiyoyin mai a nan Amurka duk sun faɗi da misalin kashi 45 cikin ɗari. kuma wannan faduwar farashin man ta faru ne tun daga watan yuni wannan shekara amma kafin a karkare shekarar ta jiya sai gashi ana sai da gangar man fetur din na brent a kan dala hamsin da senti talatin ta amurka kuma a kan dala hamsin da senti ashirin da masana suna ta'allaka faduwar farashin man akan abubuwa da dama da suka hada da yawan man da kasashe irin amurka da kanada suke hakuwa da sabon mayukan da akan samu a wasu sassa na duniya da raguwar harkokin tattalin arzikin china da dai sauransu rashin kyan yanayi yana ci gaba da haddasa cikas a kokarin da ake na tsamo jirgin sama na air asia da mutanen da ke cikinsa da ke karkashin tekun jaba ta kasar indonesia abin da sa jami'ai suka fara hasashen cewa in ba hankali aka yi ba sai an kai kamar mako ɗaya ba gano ma inda jirgin kansa yake ba sannan wani ciri da aka yi na ɗimbin mutane a lokacin da ake shagulgulan tarbar sabon shekara a shangai ta kasar china ya ji mutuwar mutane akalla talatin da biyar wasu da yawa kuma sun ji raunuka ba da ban haka wani jami'in ƙasar afghanistan ya ce 'yan sanda sun fara gudanar da bincike na bin diddigin wani hari da aka kai da roka wanda aka kan wata gayyar ɗaurin aure a can tare hallaka mutane akalla 26 a lardin helmand da ke can afghanistan din farmakin da ya na jiya larba ya rauna na wasu mutane da ba za su kasa kai su hamsin ba awalamis ne kuma amurka da neto suke shirin su fice daga kasar labaran duniya ke nauka saurara To da yake yau muka shiga sabuwar shekara wannan ya sa na yi bitar wasu muhimman batutuwan akan abubuwan da suka faru a shekarar da ta gabata. Ba shakka shekarar da goma sha hudu kamar waɗanda suka gabace ta ita ma ta zo da batutuwa wasu masu daɗi wasu kuma masu sarai. Don haka bari mu ɗauki muhimmai waɗanda tarihi ba zai manta da su ba. Na farko dai shekarar ta yi karin kumallo ne inda aka shiga ruɗani tsakanin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya sarakin Kano na yanzu Sanusi Lami da Sanusi wanda har gwamnatin tarayya ta ce ta dakatar da shi daga bakin aiki wannan kuma ya faru ne a watan fabrairu sai ranar sha biyar ga watan mayu wanda a lokacin ne wasu bayan allah masu neman aiki a ma'aikatar kula da shiga da ficen najeriya wato nigerian immigration service su goma sha tara suka rasa rayukansu a sassan najeriya daban-daban kuma gwamnatin tarayya ta yi alkawarin saka wa iyalan waɗannan bayan allah abin da kawo yanzu ba wani labari mai armashi a ranar sha hudu ga watan afrilu kuma kungiyar boko haram ta sace 'yan mata sama da ɗari biyu duk da yake wasunsu sun tsere sun dawo amma da yawansu suna can sai wannan batu amma a ranar 16 ga watan afrilu babban hafsan sojojin najeriya mai magana da yawan sojojin kasar a wannan lokacin manjo janar chris olukolade ya ce sun kwato waɗannan yaran amma gari na wayewa sai ya janye wannan batu har ila yau a kan wannan batun a cikin watan juli babban hafsa mai kula da harkokin tsaro na najeriya air marshal alex bade ya ce sun gano inda waɗannan yaran suke amma ba za su yi amfani da ƙarfin tuwo ba wajen karɓo su amma kawo yanzu shiru kake ji kana a cikin wannan watan ne na afrilu ashirin gare shi wani ba amurkin liberia mai suna patrick soya ya shigo najeriya da cutar nan ta ebola kuma kafin ka ce me ta yi musabbabin mutuwar mutane da dama ciki har da likitoci da ma masu aikin kiwon lafiya amma a cikin watan mayu kuma sai ga uwar gidan shugaban kasa madam patient jonathan ta fito a bainar jama'a tana ta baban sace waɗannan yaran 'yan mata na makarantar garin Chibok, inda har ta ɓarke da kuka tana akwai Allah abin da ya zame wasu 'yan Najeriya abin zunɗe. To sai dai kafin mu ci gaba bari mu duba shin da me da menene ya kamata a gyara a shekara mai zuwa domin kauce wa ire-iren abubuwan da suka faru a shekarar ta gabata. Ga dai wasu 'yan Najeriya da abin da suke cewa. Da farko dai ganin cewa matsalar tsaro na samun farko akan abin da ke damun kasar ya sa na tambayi dr ba abdullahi wase masanin harkokin tsaro ko ina mafita a harkar tsaro domin kaucewa abubuwan da suka faru a shekarar 2014 masu rike da ragaman mulki su sani amfani da wasu marasa kishin ƙasa ta fasa ƙwabrin makamai wai da tunanin tursasa ma wani ɓangare mafarki ne mara ginshiki a rayuwa ta zahiri a ko'ina a duniya. Yin ma'amala da mayagu cikin gwamnati bai taɓa haifar da ɗa ido ba a kowace gwamnati a tarihin gwamnati-gwamnati da ake na duniya. Sabuwar gwamnati ta yi la'akari da abin da Linda Thomas Greenfield, Assistant Secretary na Africa Affairs a nan abuja ta faɗa ranar alhamis biyar ga watan tara na alif dubu biyu da goma sha hudu a lokacin da ake buɗe zama a tsakankanin haɗin kai na najeriya da amurka domin ciyar da ƙasa gaba ta ce lokacin girman kai da gwamnati ta najeriya take yi ko kuma yaudara wa mutanenta a sunan boko haram ya wuce idan ko suka ƙi jin shawararta to za a waye gari fa wannan abun ba wai kaɗai zai ƙare a yanzu ba 'ya'yan da suke Najeriya a nan gaba ba su da madogara su waɗanda suke rike da mulkin Allah kaɗai ya san yadda za su kubuta daga abubuwan da suke yi. To amma da mahukuma ta kan batun tattalin arzikin ƙasa kuma a nan na kira Kasim Garba Kurfi ne ɗan hada-hadan kasuwar saka hannun jari ko masani harkokin tattalin arzikin ƙasa domin jin nashi nasihar ga gwamnatin tarayya. gaskiya ya kamata a kula da yadda ake tafiyar da gwamnati ba za a yiwu ba a ƙasashe masu tasowa irin namu kamar najeriya wadda take da buƙatu masu ɗimbin yawa kan hanyoyi eh, asibitoci da dai buƙatu masu dama a ce muna kashe kishi saba'in da uku bisa ɗari yanar yau da kullum sai kishi ishirin da bakwai kaɗai kacal shine muke amfani da shi don ci gaban ƙasa wato manya-manyan hakikar capital idan dai gwamnati tana son ta ci gaba kuma ana son mutane su ji daɗin rayuwa to dole gwamnati ta fi kashe mafi kuɗi masu tsoka a kan ayyuka manyan ayyuka. Idan ka dibi duk jihohin da ake yaban su yanzu ake cewa sun yi wani abun kirki kamar jihar Legas, kamar eh, jihar Katsina da za da Kano. Sama da kishi sittin bisa ɗari na kuɗaɗen suna kashe su a manyan ayyuka ne. Ashe kenan in dai gwamnati tarayya tana son kowa ya ji a jikin shi cewa abubuwa na ta daidai to a dinga kashe kuɗi masu yawa a manyan ayyuka ba wai hidimar yau da kullum ba ɗaya kenan ya kamata a rage wannan domin yanzu ma bamu da kuɗi to idan aka ce kowane minista sai ka je ka da minista yana da mataimakan shi sun kai goma sha kwamishina yana da mataimakan shi su ma gwamnonin ban da waɗannan kwamishin kuma suna da wasu ma'aikatansu wannan gaskiya ba zai mana haihuwa mana ba ya kamata a rage shi domin wannan zai taimaka a samu ba yadda da karancin kuɗin nan kuma an rage inda suke zurarewa ya kamata gwamnati ta kula da abin da muke kira wai ba wato tallafin da ake ba mutane 'yan tsiraru saboda shigo da wasu abubuwa a nan kasai a wai ba kaɗai da ake bada ana ba da ta biliyoyin kuɗaɗe da yawa wannan bai dace ba da kuma mahukuma ta kan harkokin inganta demokradiyya a nan sai ne magana da shugaban jam'iyyar cp wato conscious party dr yunus tanko domin jin shin ina da ina ne ke bukatan gyara a demokradiyyar najeriya ya kamata a yi gyara a kan wannan code of eh, eh, electoral act nan shi ne tsare-tsaren da yake eh, a ba da umarnin yadda za a yi zaɓe to ba aiki a kai ba misali na farko maganan cewar canza sheka daga jam'iyya ɗaya zuwa wani jam'iyyar ya kamata a aiki a kansa bai kamata a ce yau kana jam'iyya ba da safe da yamma kula a jika wata jam'iyyar bai taimaka wa demokradiyya ba ko ɗaya na biyu dama ta mata korafin maganin kuɗaɗe da ya kamata a taimaka wa jam'iyyoyi kaga idan jam'iyyoyin nan suna da ƙarfi maganan gaskiya ladan jam'iyyoyin najeriya ba su da ƙarfin tsaya gashin kansu suna dawwama ne kurin jira kurin wanda aka zaɓa sai idan ya je ko majalisa ko gidan gwamnati da abin da ya ragumo ne zai ba wa jam'iyya a lokacin kuma yana karkashin jam'iyya shi abin da ya faɗa kenan shine jam'iyya za ta yi ba jam'iyyar da take ƙarfi ku ka gani wannan bai ƙarfafa jam'iyyoyi ba na Najeriya saboda haka inda ana so a samu jam'iyyoyi da suke da ƙarfin kashin kansu ya kamata a tabbatar cewa suna da kuɗi da ake ba su ne ayyuka da ya kamace su ita kanta hukumar zaɓe dole ne a tabbatar cewa ba ta tare da tsaurin kafar wani wanda ya shiga shugaban kasa ko kuma wani jam'iyya zai ke rage mulki a misali yau mun tashi gari mun waye mun waye gari mun sani cewar duk abubuwan da mm, eh, hukumar zaɓe yake bukata dole ne ta je gudun gwamnati sannan gwamnati ta ba ta umarni sannan ta ce abubuwan da suke so su saya a cikin tsarin ma saye-sayen najeriya an riga an ɗaure shi dole ne sai ka je gaban national executive council idan kana so ka sayayya makudan kuɗi da yawa to duk kuma idan shugaban kasa ne ya zaɓe ta kuma su za su zauna su yi muhawara akan kuɗin da yake so ka amfani da shi kaga dole wata ran dole ne ke musu rawan da suke so ganin cewa wasanni na da muhimmanci da tasiri a rayuwar 'yan Najeriya wannan ya sa na tattauna da mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni na jihohin arewa maso gabas wato abubakar sadiq muyoyo domin jin ko me ya dace a yi ko kuma a samar domin inganta harkokin wasanni a Najeriya? Farko dai dole ne a gwamnati ko ta tarayya ko ta jiha ko ta karamar hukuma inda ya ta rungumi harkan wasanni. Lallai dole ne ta samar da kuɗi. Ba ma harkan wasanni kadai ba, ba abin da za a yi a yi nasara a kai a ƙasar na a yau ba tare da yalwacecce kuma wadataccen kuɗi ba. Don haka za a ba da kuɗi amma kuma akwai bukatar a sa ido sosai da sosai wajen tabbatar da ganin duk kwabo da aka tura sashin wasanni an yi amfani da shi yadda ya kamata. Don domin cin hanci da rashawa ya yi katutu a wannan sashi na harkokin wasanni sports sector. Kagari abin da ya faru a Glass House wato a hirkwatan eh, hukumar wasanni ta kasa baki da NFA wadda baya an gama abin da aka yi aka banka ma wurin wuta gaba daya to yanzu ma bari in gaya maka wani magana daya wani da bashi minista ko kwamishinan wasanni a kasa ko kuma a jiharsa eh, wato da bashi minista na kudi ko na wani bangare wallahi gara bashi a sashin wasanni saboda yanzu an gano cewa cewa sashin wasanni nan ne za ka samu kuɗi ka ci kuɗin nan ba tare da wani bayani ko kuma an tuhume ka ko wani abu ba idan haka idan aka ba da kuɗi dan gwamnati ta ba da kuɗin nan to da tabbatar ta sa ido ta kuma sa hankali tabbatar duk abubuwan da aka ce a yi da kuɗin nan an yi sannan bayan haka su ɗaiɗaiku mutane masu hannu da shuni kuma dole ne su rungumi harkan wasanni su gudanar da ita zuba kuɗin su sosai da sosai don akwai riba kuma akwai kawo suna samun su kar a bar harkokin wasanni kacokan a hannayen gwamnati ko gwamnatin ta tarayya ce ko ta jiha ko ta karamar hukuma a ce komai da komai sai a ce gwamnati idan aka samu daidaikun mutane masu sha'awa kuma masu hannu da shuni suka rungumi harkar wasanni to insha Allahu abubuwa za su tafi yadda ya kamata domin kuɗin sa ya zuba kuma zai tabbata ya ci riba kuma zai kula da abin sosai da sosai ba zai watsi da harkar ba nan bayan haka kuma akwai manyan manyan katafarun filayen wasanni a kasar nan wallahi idan ka tafi filayen wasanni da ka sani da da din nan sai ka kusa zubar da hawaye duk tsofaffin kayayyaki ne a wurin sannan ba a gyare-gyare kuma idan kana kallon filayen wasanni a turai za ka ga akwai bambanci sosai da sosai da namu na Najeriya don haka dole ne a gyara filayen nan na wasanni saboda mu ma yaran mu su kware a fannoni daban-daban na wasanni a rika kuma hayan su zuwa kasashen waje saboda idan suka tafi kasashen waje harkokin ba zai zama musu sababbi ba saboda su ma suna da kayayyaki na ci gaba na wasanni a kasan da suka fito sannan bayan haka kuma kuma eh, gwamnati ko ta jiha ko ta tarayya dole ne ta sa ido ta tabbatar da ganin cewa an dawo da harkan wasanni a makarantu da a makarantun sakandare da firamare ake samu 'yan wasan da suke bugawa jiha har su tafi kasa baki daya amma yaushe rabonka da ka ji an ce yanzu an shirya wani gasa eh, tsakanin wata gasa tsakanin makarantun sakandare na yanki ko na jiha ko na ƙasa baki ne yanzu za a je yau za a yi wasanni na 'yan sakandare ne zalla ai ka daɗe don haka dole ne a dawo da wannan saboda ta nan ne ake samun ƙwararru wadda Allah ya albarkace su da talent na wasanni. A cikin watan Mayu ne gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti domin ya binciki batun sace waɗannan yara abin da ya karo da suka daga wurin 'yan Najeriya. Kana a cikin watan Satumba ne aka damƙe wani jirgin shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu shaƙe da kuɗi dala Amurka tare da wasu 'yan Najeriya za a sayan makamai shi ma wannan batu an sha cece kuce a kansa sai dai sati hudu bayan wannan ne kuma aka kame wasu dala miliyan biyar da digo bakwai domin sayan wasu makaman su ma waɗannan kuɗaɗen an kama su har yanzu ana kan wannan batu sai a ranar 30 ga watan oktoba ne inda hospital 'yan sanda na najeriya ya janye wa kakakin majalisar wakilai 'yan sandan shi haka ita ma hukumar tsaro masu sanya da farin kaya ta masa don kawai ya koma wata jam'iyya Amma a ranar 26 ga watan Nuwamba, 'yan kwamitin kula da harkokin 'yan sanda na Majalisar Wakilai suka gayyaci speta 'yan sanda domin jin hujjansa na janyewa kakin 'yan sanda sai ya ƙi ya maka makakakin ta ƙin kiran sunansa abin da ya harzuka wasu 'yan majalisar kuma a haka aka tashi wannan zaman a ranar 19 ga watan oktoba kuwa gwamnatin tarayya ce ta fito ta bayyana cewa ta faɗare teburin sulhu da 'yan ƙungiyar nan ta boko haram amma daga bisani kuma sai labarin ya zame labarin kanzon kurege kana a ranar ashirin ga watan nuwamba an gano 'yan majalisar wakilai suna tsallake shangen majalisa abin da ya haifar da guzuru tsoma cikin ƙasa a cikin wannan shekarar ce aka kai wani mummunan hari ga masallacin birnin kano wanda ya musabbabin mutuwan mutane da yawa kana cikin shekarar ce sojan najeriya ta yanke hukuncin kisa ga sojoji har kashi biyu hukuncin kisan kuwa domin sun ƙi faɗa da 'yan boko haram a fagen wasanni kuwa najeriya ce ƙasa ta tara a cikin ƙasashen afirka wajen ƙwarewa a wasan ƙwallon ƙafa har ila yau a cikin wannan shekara ce aka yi ta kai ruwa rana tsakanin shugabannin hukumar wasan ƙwallon ƙafan najeriya abinda har sai da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta ja kunnenta amma kuma blessing a 'yan najeriya da taka rawar gani a tseren mita 100 wanda aka yi na 'yan ƙasashe renon ingila batun kai hari da 'yan boko haram suka yi ba zai lissafu ba a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci sai dai abin da ake fata shine allah ya gaggauta kawo ƙarshen wannan al'amari da ƙarshe jami'in siyasar najeriya musamman fitattun nan guda biyu suka yi zaben fidda gwani inda aka yi ta ruwa rana wasu na son barka wasu kuma na allah wardarai ba shakka shekarar ta gabata ta yi karo da cikas masu tarin yawa sai dai fata allah ya kawo gyara cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin najeriya ibrahim khalid ya ce ba kowa bane ke kutun kutun din ganin cewa kananan hukumomi ba su samu yanci ba kamar gwamnoni amma ya ce ba za su yi kasa a goyo ba sai sun tabbatar cewa kananan hukumomi sun samu yancin cin gashin kansu kamar yadda ya shaida mani a cikin wannan hirar da na yi da shi zuwa yanzu a wannan ma da aka ɗauka kamar yadda nake misali da jihar lagos in ka a cikin najeriya babu jihar da take ainihin kalubale ko take kalubalantar neman ɗanta ƙananan hukumomi kamar jihar lagos a gwamnatin lagos amma ita ce jiha ta farko da majalisar jihohi ta fara amincewa da abawa ƙananan hukumomin yanci ba don komai ba saboda wannan majalisa ta jihar lagos membobin majalisar a zaune suke da ƙafafunsu ba ɗauki ɗora ne kamar na wasu jihohi da dama ba ba kuma ɗan majalisa ne irin waɗanda gwamnoni suka saka a aljihu ba amma akwai jihohi waɗanda a zahiri gwamnoninsu sun bayyana a kamar waɗanda ma suka amince da a bawa ƙananan hukumomin yanci misali gwamnan jihar akwa ibom lokacin da aka yi taro na shiyar kudu maso kudu na jin ra'ayin al'umma a kalaba jihar Cross Rivers. Gwamnan jihar Akwa Ibom a cikin kasidar da gabatar ya bayyana muhimmancin ba wa amma abin takaici sai kuma 'yan majalisa na jihar suka je suka yi wasi abin. Haka zalika idan ka zo kamar jihar Kano a arewacin Najeriya za ka tarar cikin mazaɓun 'yan majalisar tarayya kusan guda ashirin lokacin da aka zo aka tattara ra'ayin al'umma wanda duk mazaɓar da aka je aka tattara ra'ayin al'umma nan sai 'yan 'yan majalisun jiha a guraren da aka yi amma abin ta takaici saboda wata watakila gwamnan baya so kuma ya saka 'yan majalisar a cikin aljihunsa sai abin da yake so za su yi babu ɗan majalisa sama da guda biyar suna jin waɗanda suka amince da a 'yanta ƙananan hukumomin su duk da ƙananan hukumomin suna cikin halin faɗuɗa so haka za su ta ganin misalai daban-daban wadda mun zauna duba gaba ɗayan fasin najeriya yadda su kun ga kuma irin yadda yadda ko majalisa ta amince ko ta me ya jawo a wani gurin kamar yadda nake faɗa ma karara akwai demokradiyya gwamna baya so a ba ƙananan hukumomi yan majalisa suna so kuma hakan ta tabbata domin haka mutane ko jihar gaba ɗaya suna so a ba wa ƙananan hukumomin su yanci kamar jihar kamar yadda ne ma misali amma saboda gwamna baya so majalisa kuma a ƙarƙashin ko suna cikin aljihun gwamna saboda haka ba za su iya kataɓin su bi mutanen su ba sai su bi abin da gwamnan su yake so har jihar akwa iban da nema misali gwamna ya zo a fili ya ce yana so ya je ta bayan gida kuma ya fara yan majalisa kura so akwai waɗannan abubuwan duk da sunan irin da a ta yan najeriya ta bayyana a ciki kuma ko babu komai wannan gwagwarmayar ta daɗa bayyanar wa al'ummar najeriya shin a ina ne matsalar karamar hukuma ta To sai dai ba iyakar hiran kenan ba, za a ji mu da ci gaban wannan hirar, amma akan wasu batutuwa daban. amma kuma waɗanda suka shafi ƙananan hukumomi ne da yake ba mu da wadataccen lokaci sai a yi muna haƙuri domin ba za mu ba ku damar ku kira mu ba amma gobe ma rana ce yanzu kuma lokaci ne na sauraron sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sama da shekara guda bayan bullar annobar ebola mafi muni a tarihi a can wani lungu a ƙasar gini kuma sama da watanni biyar da aka ayyana ta a zaman wata babbar barazana ga lafiyar jama'a a matakin ƙasa da ƙasa har yanzu da sauran jan aiki wajen daƙile yaduwar ta a cewar wani babban jami'in kiwon lafiyar amurka bayan dawowarsa daga ƙasashe uku da cutar ta fi addaba. dr thomas fredin shugaban hukumar yaƙi da Yaɗuwar cututtuka ta amurka cdc a takaice ya dawo amurka daga yammacin afirka a ranar 21 ga watan disamba inda ya zanta da likitoci da majinyata ya gana da da dama daga cikin ma'aikatan hukumar ta cdc da ke can yankin ya kuma gana da shugabannin kasashen da kuma ministocin lafiya da kuma shugabannin hukumomin yaƙi da ebola na kasashen ya bayyana al'amuran da cewa masu ƙarfafa gwiwa ne da kuma kawo zillimi ya ce ganin yadda aka samu ci gaba sosai cikin watanni biyu da suka gabata da yadda ƙasashen duniya ke ta ba da himma da kuma dai uwa uba yadda mutanen kasashen uku suka tashi haikan wajen ganin sun dakile ibolar abin da ƙarfafa gwiwa in ji dr friedin ya ƙara da cewa to amma fa daban takaici ganin yadda ibolar ke ci gaba da yaduwa a saliyo da sassan monrovia da conakry inda bazuwar ibolar ta kai intaha ana matukar buƙatar inganta yadda ake gano wurin da wasu ke ɗauko cutar a wani taron da aka shirya don ya yi jawabin sakamakon ziyarar da ya kai gini da liberia da saliyo dr fredon ya ce an samu ci gaba a wasu sassan amma kuma ibolar na ci gaba da bazuwa a wasu wuraren ya ce a liberia yaɗuwar cutar ta ragu sosai kuma a halin da ake ciki ƙasar ta ci ƙarfin cutar ɗaya daga cikin dalilan kuwa shine sukunin zuwa wuraren jinya da kuma wuraren kula da majinyata na al'ummomi da tsare-tsaren biso marasa haɗari da himar da al'ummomin ke bayarwa a cewarsa. sannan ya ce to amma annobar na daɗa muni a saliyo sannan kuma akwai inda take yaɗuwa na tashin hankali a babban birnin ƙasar gini muna da jan aiki a gabanmu kuma babu lokacin wani jinkiri game da wannan al'amarin kuɗi dala biliyan ɗaya da biyu da aka tanadar kwanan nan don shirya ma cutar da kuma ƙara azama a rawar da ƙasashen duniya ke takawa na da muhimmanci wajen tseda ebolar da kuma ƙara wa duniya sukunin tara da ganowa da kuma hanzari wajen yin fito na fito da duk wata barazana ga lafiya irin ta ebola a nan gaba a yayin da amurka da abokan hulɗar ta ke ci gaba da haɗa kai wajen yaƙi da cutar muna kuma duba yadda za mu tabbatar cewa matakan gaggawar da muke ɗaukawa suna kuma taimakawa wajen ba da kariya mai ɗorewa daga barazanar wannan cutar. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla, anan kuma kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoton wanda ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta da umarni. sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.